واذ قيل لهم اسكنوا هذه القريه وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطه وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين Ya kai wannan manzo, ka tuna yayin da Allah ya ce wa bani Isra'ila, ku shiga baitul muqaddas ku ci daga ’ya'yan itacen garin a kowane waje da kowane lokaci, ku ce, Ya Ubangijinmu, ka kankare mana zunubanmu, ku shiga ƙofar garin kuna sunkuyi masu ƙanƙan da kai ga Ubangijinku, idan kuka aikata haka sai mu yafe muku zunubanku kuma za mu ƙara masu kyautatawa da alheri na duniya da lahira.